magana kan mita goma sha uku da mita goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurare Rabi'atu birnin kace ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji yadda wata tawagar wakilcin shugabannin Afirka ta kai ziyara ta musamman zuwa ki babban birnin Ukraine a wani kokari na shiga tsakani a rikicin da Ukraine din take yi da Rasha. Haka kuma za ku ji majalisar da ke kula da tattalin arziki ta Najeriya ta fito da wasu hanyoyi biyu da za a yi amfani da su domin ragewa al'ummar ƙasar raɗaɗin tsadar rayuwa da cire tallafin man fetur ya haddasa. Har ila yau a Najeriya za ku ji a yayin da wasu 'yan kasar suka fara sabawa da radadin cire tallafin man fetur ɗin da gwamnatin kasar ta yi wasu ƙananan ma'aikatan gwamnati na kokawa kan tsadar rayuwa. Dade ina bar musu dubu biyu amma yanzu wani ne yanzu kokari nake in bata ɗari bakwai saboda kuɗin mota ya fi ƙarfi na. Da da muke zuwa gari ɗari uku. Asusun lamani na duniya na IMF ya ce alamu na nuna cewa tattalin arzikin Ghana na samun daidaito. To kafin jin cikakken shirin sai Zulaihat Abubakar Kibiya ta karantu mana labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a ɗauki matakan da za su hana 'yanci rani nutsewa a cikin teku. mutane sama da saba'in ne suka rasa rayukansu sakamakon kifewar kwale-kwalen da aka yi wa lodin da ya wuce kima jami'an tsaron gabar teku sun bayyana yadda suka yi kokarin taimakawa kwale-kwalen amma masu sukar ra'ayi sun zarge su da bata lokaci kafin kai agaji. What happened on Wednesday underscores the need to invest. Wakilin BBC ya ce abin da ya faru a ranar Laraba ya nuna bukatar a binciki masu safarar mutane. da tabbatar da an gurfanar da su a gaban shari'a domin su girbi abin da suka shuka. Wata sanarwa da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar ta bayyana buƙatar ƙasashen gabar teku su samar da hanyoyi domin mutanen da suke zuwa ƙasashe ta cikin tekun. rundunar sojan ukraine ta ce an kai hari birnin kiev da makami mai linzami a daidai lokacin da shugabannin ƙasashen afirka suka kai ziyara a ƙasar domin samar da hanyoyin tattaunawa da rasha sojin sama sun bayyana yadda suka yi nasarar kakkaɓo makamai sama da goma sha biyu ministan harkokin wajen ukraine dimitru kuleba ya ce tabbas rasha ta fifita yaƙi fiye da zaman lafiya Babban mai gabatar da kara a Ukraine, Andriy Kostin kenan, yake cewa muna fada ne domin samun 'yanci ana kashe mana fararen hula da soji waɗanda suke ba da kariya ga ƙasar nan. Tawagar ta Afirka dai tana ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa. Haka kuma ana sa ran tawagar za ta tattauna da shugaba Vladimir Putin na Rasha a ranar Asabar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yankin yammacin dafur na ƙasar Sudan sun fidda rahoton da ya bayyana ƙaruwar kisan kai tsakanin ƙabilu wanda mayakan sa kai na larabawa da kuma dakarun RSF suka assasa. Mutanen yankin na ci gaba da tserewa zuwa Chadi wanda yawancin su ke dauke da raunukan harbin bindiga. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce cikin 'yan kwanaki mutane sama da wato dubu dari biyu sun rasa matsugunansu a yankin na dafur ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce akwai sahihiyar shaida da ke nuna cewa kungiyar dakarun rsf tana kone ƙauyuka baki ɗaya tare da yi wa mata fyaɗe sannan kuma ta kashe mutane a farkon makon nan ne aka zargi ƙungiyar da aiwatar da hukuncin kisa akan gwamnan yankin yammacin dafur hamis abbakar ana zargin sun kashe shi bayan da ya zargi dakarun na rsf da 'yan tawayen larabawa da aikata kisan kiyashi kan kabilar masalit to kuna sauraron labarun duniyar daga sashen hausa na bbc Rahotanni daga Jamhuriyar Czech sun bayyana shirin gwamnati na kaddamar da dokar da za ta hana jami'an gwamnati da 'yan majalisa mallakar kafafen yada labarai. Ana yi wa wannan yunkuri kallon an tanade shi ne domin tsohon Firayim Minista Andre Babus wanda yake da hannun jari a fitattun jaridun kasar da kuma wani gidan rediyo. Jam'iyyar Mr. Babus ta soki sabuwar dokar bayan barazanar shigar da ƙara kotu. ana tuhumar mutumin da aka ɗorawa alhakin kula da rundunar 'yan sandan birtaniya da yi wa 'yar shekaru goma sha shida fyaɗe michael lockwood mai shekaru 60 na fuskantar ƙarin wasu tuhume-tuhume shida a kan cin zarafi da kuma tilastawa waɗanda ya aikata a shekara ta 1980 Michael Lockwood was appointed the first head of the Independent Office for Police Conduct. Wakiliyar BBC ta ce an naɗa Michael Lockwood shugaban hukumar kula da ɗa'ar 'yan sanda mai zaman kanta a Ingila da Wales a shekara ta 2018 ya kuma ajiye aiki don raɗin kansa a watan Disamban bara bayan hukumar tsaro ta fara bincike a kansa. To ƙarshen labarin duniyar kenan. ta gaishe da Zulaihat Abubakar Kibiya. kuma sai rahotanni inda za mu soma rahotannin ne daga birnin Kiev na Ukraine. Wata tawagar wakilcin shugabannin Afirka na ziyara ta musamman zuwa Kiev ɗin a wani kokari na shiga tsakani a rikicin da Ukraine ɗin ke yi da Rasha. Cikin tawagar dai akwai shugaban ƙasar Afirka ta kudu da Zambia da Comoros da kuma na Senegal. Ga bayanin da Buhari Muhammad Fage ya haɗa mana. kuma bayan tattalin arziki da kasashen nahiyar afirka ke fuskanta dalilin rikicin rasha da ukraine na daga cikin dalilan ziyarar da shugabannin ke yi kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa ya ga daftarin shawarwarin da tawagar za ta bayar domin sake gina zaman lafiya tsakanin kasashen biyu ciki har da yadda dakarun rasha za su fice daga ukraine da kuma dakatar da shirin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya daga kama putin tawagar za ta ziyarci inda aka gina manyan kaburbura da ke garin bucha a wajen kiev inda aka zargi dakarun rasha da kashe fararen hula mai gabatar da kara na ukraine andrew costin ya ce yana da mahimmanci shugabannin su ziyarci wurin domin shaidawa idanunsu abin da ukraine ke fuskanta kuma shine ma ya ja ragamar ziyarar tasu uh, ya ce wannan wurin na da mahimmanci saboda fararen hular da aka binne su sama da 116 eh a nan wurin cikin waɗanda aka kashe har da yara ƙanana da kuma mata duka a nan gundumar bucha wanda ya haɗa garuruwan da ke kusa da birnin kiev bucha irpin da kuma burodyanka duka wurare ne fitattu sun kashe fararen hula dubu ɗaya da 1,400 a nan yakin ya sanya farashin kayayyaki a wasu sassan nahiyar afirka tashi kuma ana sa ran shugabannin za su jaddada mahimmancin barin ukraine ta rika fitar da tsaba zuwa ƙasashen waje ba tare da wani cikas ba haka ita ma rasha ta rika fita da takin zamani cikin kwanciyar hankali a yau juma'a ne ake sa ran tawagar za ta isa birnin st petersburg inda za ta tattauna da shugaba putin na rasha a ranar asabar to a gaishe da buhari muhammad fage yanzu kuma za mu je ghana asusun lamani na duniya imf ya ce alamu na nuna cewa tattalin arzikin ganar na samun daidaito inda ya bada misali da karuwar kudaden ajiya na kasashen waje da fara daidaito a bangaren musayar kuɗi da kuma sassaucin hauhawar farashin kayayyaki tawagar ta imf na ziyartar hukumomin ghana akai-akai da domin game da haɓaka tattalin arziki da ake samu da kuma yadda ake aiki da shirin ceto arzikin ghana na dala biliyan uku ga rahoton muktar bawa a cikin wata sanarwa da suka fitar jami'an asusun bada lamuni na duniya imf ƙarƙashin jagorancin stephen rodit sun shawarci gwamnatin ghana ta gaggauta sake fasalin bashin kasar domin cin ɗimbin moriyar shirin dala biliyan uku na ceto tattalin arzikinta daga durkushewa ya ce a tattaunawar da suka yi game da sake fasalin bashin sun sake baiwa gwamnatin ghana shawara akan buƙatar sake duba yarjejeniyarsu da waɗanda suka ba su bashin wanda abu ne mai muhimmanci hakan a cewarsu zai bata damar cin ɗimbin amfani daga kuɗaɗen a halin yanzu dai ghana na kokarin sake fasalin baskan da ake binta na kasashen waje wanda ya kai dala biliyan 20 daga cikin kusan dala biliyan talatin a ƙarƙashin wani shiri na ƙungiyar kasashen g20 a watan mayun wannan shekara ne ghana ta samu rancen kuɗi daga asusun lamuni na duniya imf har tsawon shekara uku yayin da ƙasar ke ƙoƙarin nemo mafita daga koma bayan tattalin arziki da take fuskanta inda hawar farashi a ƙasar ya kai kashi 42.2 sai a watannin karshen shekara ne asusun lamuni na duniya imf zai yi bibi shirin a karan farko domin tabbatar da ganin ko yana tafiya yadda ya kamata ko kuma a'a. to yanzu kuma za mu je najeriya inda gwamnatin jihar lagos ta fara gudanar da tarurruka don bayar da shawarwari da samar da waraka ga ma'aurata sakamakon rikice-rikice da cin zarafi da ke faruwa a gidajensu. su a cikin wata sanarwa da ta fitar babbar sakatariyar hukumar da ke yaƙi da cin zarafin mata titolo abiyawa adeni ta ce shirin ya yi daidai da ƙudurin gwamnatin jihar don samar da cikakken ɗaukin gaggawa don yaƙi da cin zarafin da ke faruwa a gidajen ma'aurata a jihar daga lagos wakilin mu umar shehu yan leman ya aiko mana da wannan rahoton shugabar hukumar ta ce sakamakon karin damuwa a cikin lamura da suka shafi tashi hankali a gidajen ma'aurata ne ya bijiro da wajibcin magance wannan kalubale babban sakatariyar hukumar da ke yaƙi da cin zarafin mata titi lola vaibu ne ta ce shirin ya yi daidai da kudurin gwamnatin jihar don samar da dauki kan lamura da suka shafi yaƙi da cin zarafi da ke faruwa a gidajen ma'aurata ta ƙara da cewa ganawa da ma'aurata domin bayar da shawarwari da waraka ga masu aikata laifuka cikin gida za su magance tushe rikice-rikice da ke tozar mawarta da sautari kan zo da cin zarafi a cewar babban sakatariyar hukumar shirin zai taimaka wajen ganowa da magance matsalolin da ke haifar da tashi hankali da cin zarafi a tsakanin ma'aurata kamar yadda sakamakon bincike nuna cewa waɗannan lamura na tashi hankali na cikin gida na tasowa ne daga batutuwa masu zurfi kamar damuwa ko rashin fahimta da ba warware tsakanin ma'aurata ba da saurin fushi da shaye-shaye da kuma neman fitina masu nasaba da halayyar ɗan adam. Hukuma ta ce ba tare da shiga tsakani ta hanyar lalama ba akwai yiwuwar lamura na iya juyewa zuwa wani mugun lamari. Ta ce akwai haɗari ga masu aikata laifuka na iya ci gaba da tashi hankali a cikin dangantakarsu ko ga iyalansu a nan gaba. Amma a cewa ta amfani da dabarun shiga tsakani za su yi matuƙar tasiri ga masu cin zarafi. Kana waɗannan abubuwa za su haɓaka dabarun shawo kan matsaloli tare da karya lagos duk wani yunƙuri mai nasaba da cin zarafi. Za a fito da wasu hanyoyi da tsare-tsare da shawarwari game da shiga tsakani. waɗanda za su baiwa magidanta damar samun fahimtar kansu tare da warware rikice-rikice don samar da kyakkyawar dangantaka. jihar lagos dai na ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ake samun yawaitar rikice-rikice tsakanin ma'aurata a cikin gida a wasu lokuta dai rikicin na rikidewa ya zama na gaba da doke-doke da kore-kore ko raunata ma'aurata ko kuma idan ba a yi sa ba ya zo da kisa. to a gaishe da umar yan liman yanzu kuma ga wannan sanarwar. ra'ayi riga kowa da irin tasa A wannan makon ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya saka wa dokar ba ɗaliban ƙasar bashin kuɗin karatu hannu. Sabuwar dokar za ta ba ɗaliban ƙasar na manyan makarantu damar samun rancen karatu marar ruwa daga gidauniyar bayar da bashin karatu ta ƙasar. Shin me ake nufi da bashin karatu? waɗanne hanyoyi ne ɗalibai za su bi domin samun bashin ko wannan zai taimaka wajen warware matsalolin da ke tattare ga karatun gaba da sakandare a Najeriya? Abu ne da ya kamata a yabawa saboda mun kai lokacin da jami'o'inmu ba za su ci gaba suna gudanar da karatu a kuɗi kalila wanda baya cin kishi baya kosarwa sannan kuma ga talauci a cikin mutane. waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon to yanzu karfe uku da mintuna goma sha uku a najeriya da nijar rabi'at kabirin ce ke gabatar muku da shirin daga sashen hausa na bbc To gaba a cikin shirin zamu ji yadda cire tallafin man fetur ke shafar ƙananan ma'aikata a Najeriya amma kafin nan lauyoyi a najeriya na ci gaba da tsokaci game da kalaman tsohon sanata daga jihar bauchi sanata adamu bulkaciwa wanda ya yi cewa ya yi amfani da matsayinsa wajen nema abokansa 'yan majalisa alfarma a wajen matarsa wacce tsohuwar shugabar kotun ɗaukaka ƙara ce a ƙasar a yanzu haka dai ƙungiyar lauyoyin najeriya nba ta aiki da wasiƙa a hukumance zuwa ga babban sfetan 'yan sandan ƙasar da kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta icpc inda ta nemi a hukunta tsohon sanatan barista abba hikima lauya ne mai zaman kanshi kuma badamasi abdulkadir muktar ya zanta da shi ta wayar tarho akan batun bayan cin karo da shari'a kuma wannan bayanan da sanata abdulka ciwo ya yi wato ya kara tabbatar da zarge-zarge da ake ta yi na harkar ke da shari'a a najeriya cewa cike take da cin hanci da rashawa kuma cike take da ainihin wato favoritism kenan kamar kana so da mutum kamar alfarma a inda ke kwata kamar alfarma ba kasancewa ta shari'a harka ce ta ba sani ba sabo shi kuma ya fito ya gwada wa jama'a cewa wato an gwada sani an gwada sabo an gwada yankwantaka da zumunci da sauransu a gurin ba da hukunci musamman ga wanda bai cancanta a bashi ba saboda haka wannan wato abun bakin ciki ne a tarihin ma duk da shari'a wannan kasa amma wannan mutane ne suka fassara shi haka amma ba wanda zai iya bugun kirji ya ce ga matsayin shi cewa an yi wani san kai wurin shari'a wato kasan alkalai suna da damammaki da dama a najeriya amma kuma yanzu da ba duka duniya wato suna iya samun kansa a cikin wani yanayi da za su iya yin hagu ko su samu kansa a yanayin da za su yi dama to amma kullum akwai abubuwan da yake tafiyar da ƙa'idar shari'a da abubuwan da ya kamata a kalla amma akwai abin da kada kanka idan ka aka ci maka an ci maka an yi shi za ka ce to lalle ka zabe ka fata a yi shi ba hankali sama in ka kalla abubuwan sannan kuma a ce babu abin da ya fi abin da ake kiransa confession ko admission da kanka ka yarda cewa ka yi kaza ya fi komai hujja da karfi a gaban alƙali da kansa ya faɗi cewa ya je ya samu matarsa kuma ya tirsasa ta ya yi encroaching the right ɗinta mato ya shiga cikin wato ainihin hurumunta a cikin sa abubuwan da shafi shari'a sannan kuma a ƙa'idar shari'a abu ne sananne cewa akwai code of conduct da alƙalai suke da shi alƙalai akwai harkar tafiye da alƙalanci da harkar yin mu'amalar da sauran makaraya da suke gaban su haramun ne alƙali ya yi magana da bangare ɗaya ba tare da a gaban ɗaya bangaren ba shine da hearing shi sa haramun ne ko da a kotu wato a saurari bangare biyu ba saurari bangaren ba wannan irin maganganu da suka yi doka ta ce duk abin da aka tattauna a zauren majalisa a lokacin tattaunawa majalisa ba zai iya zama abin da za a ɗauke shi a je a ce za a hukunta shi sanata da shi ba ba damar shi bace yanzu nan kuke nema ku kwace mashi wadda doka ta bashi irin wa'annan damammakin suna da yawa a Najeriya wato abubuwan da ba a iya kai su kotu non justiciable causes muke kiran su wanda ba ka je kotu kai wato kara a kansu ba amma akwai exception ba kawai daga an fara ba shikenan hakan zai tafi ba wato akwai exception ɗaya daga ciki kuma shine wato idan abu crime ne wato abin da yake laifi kuru abin da yake laifi tsara a fili to idan mutum ya aikata laifi to a cikin majalisa to wancan doka take kare yan majalisa wato daga prosecution wato ba za ta yi aiki akan duk wanda irin wannan laifi ba musamman idan aka bi ƙa'idodin da ake bi gurin wato cire wannan kariya da suke da shi wanda shi ba da dama kamar leaf kenan shi ba da dama a gurfanar da shi barista abba hikima kenan lauya mai zaman kansa a najeriya To har wayo a Najeriya majalisar da ke kula da tattalin arziki ta kasar ta fito da wasu hanyoyi biyu da za a yi amfani da su domin rage wa ma'aikatan gwamnati da sauran marasa karfi raɗaɗin tsadar rayuwa da cire tallafin man fetur ya haddasa. daga ciki akwai kudaden alawus domin rage tsadar rayuwa kimanin naira biliyan bakwai da biyu da kuma alawus na man fetur da suka kama daga naira biliyan ashirin da uku zuwa biliyan arba'in da biyar a kowane wata ga rahoton da zubairu ahmad kasarawa ya hada mana Majalisar ta yi bayanin cewa bayan kwashe fiye da sa'a biyar suna wata ganawa wadda mataimakin shugaban kasa kashin Shattima ya jagoranta. Hukumar da ke lura da tsare-tsaren albashi da sauran bukatun ma'aikata ta ba da shawara a ware kimanin naira biliyan ɗari bakwai da biyun. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya sanar da manema labarai cewa waɗannan kuɗaɗen allowance da aka tattauna kansu na daga cikin hanyoyin rage ɗin rayuwa da dama da ake shirin fitarwa nan gaba. NEC has taken very far-reaching hukumar tattalin arzikin ta dauki matakai da dama da za su taimaka wajen samawa 'yan kasa sauki daga yanayin da cire tallafin ya jefa su wanda kuma mataki ne mai mahimmanci a bangaren ginin tattalin arzikin gwamnatin tarayya da ma kasa baki ɗaya game da batun da ya shafi albashin ma'aikata kuma hukumar ta samu shawarwari da dama akan hanyoyin da ya dace a bi wajen tabbatar da ma'aikata sun samu walwala. wannan kuwa ya hada da ware kimanin naira biliyan tara a matsayin kudaden allowance na sayan man fetur da kuma naira biliyan 25 da aka ware duk wata musamman domin rage wa ma'aikatan gwamnati damuwa tare da daukar wasu matakai da za su kai ga tabbatar da an sake duba tsarin albashin da ake da shi yanzu haka a najeriya wanda a cewarsa an kafa kwamiti na musamman da zai duba wannan And in addition to the that Governor Kazina has said, bugu da ƙari gwamnan jihar katsina umar dukkuraɗa ya bayyana cewa baya ga wannan ma gwamnati za ta duba dukkan sassan da ke fuskantar ƙalubale sakamakon cire tallafin man inda ta kafa kwamiti na musamman da zai duba wuraren da za a samar da tallafin da ma yadda za a bayar da shi ga ma'aikata da sauran marasa ƙarfi. Gwamnan na jihar Bauchi Bala Muhammad ya ce za su duba duk wasu hanyoyi masu yiwuwa ciki har da neman rancen kuɗi daga bankin duniya da sauran takwarorinsa domin haɓaka ɓangaren makamashin iskar gas abin da zai taimaka wajen rage farashin man fetur. Daga cikin mambobin kwamitin akwai gwamnonin jihohin Kebbi da Anambra da Benue da Kaduna da Bauchi da Rivers da kuma oyo zubairu ahmad kasarawa bbc hausa a abuja nigeria To har yanzu dai kan batun cire tallafin man fetur din a Najeriya wasu ƙananan ma'aikatan gwamnati na kokawa kan tsadar rayuwa. ma'aikatan na cewa a yanzu lissafi ya kwance musu saboda kuɗin sufurin zuwa wajen aiki kaɗai babban al'amari ne a najeriya dai idan farashin man fetur ya sauya to farashin kusan komai ma yana sauyawa inda hakan ke shafar rayuwar jama'a ahmed wakil ya duba mana yadda cire tallafin na fetur ke ci gaba da shafar ƙananan ma'aikatan gwamnati ga kuma rahoton da ya haɗa mana Bega use use bega use use bega use use bega use. Baya da gwamnatin Najeriya karkashin shugabancin Bola Ahmad Tinubu ta aiwatar da cire tallafin man fetur, al'ummar kasar da ci gaba da fama cikin tsadar rayuwa. Wannan mataki dai ya sa kusan komai ya yi tashin gauran zabi a kasuwannin kasar har ma gudanar da harkokin yau da kullun na neman ya gagar kwandila. hakan ya sa wasu da dama suka ajiye ababen hawansu suka koma taka sayyada. Bankom, salamu alaikum. Eh, sannunku lafiya lauya aiki ya family. A nan ina gidan Mr. Ezra Yaro kenan ma'aikacin gwamnati ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ka shirya kenan? A na shirya. To yanzu ya za ka kare da iyali? Dade ina bar musu dubu biyu amma yanzu wane ne? Yanzu kokarin yake ba ta ɗari bakwai. saboda kuɗin mota ya fi karfi na mota da da muke zuwa gari ɗari uku yanzu madam da ya ban miki naira ɗari bakwai ya zaki kenan to gaskiya yanzu dai sai hakuri kawai abun ba yadda za a iya yi yanzu yaran ki nawa yaran mu shida to a cikin yara shidan nan ko mudun garin kwaki za ka saya yanzu garin kwaki ya kai ɗari biyar to in ka saya garin kwaki da me za ka haɗa ka yi miya abin dai kawai hakuri ake yi a ga yadda za a yi maleji Malam Ezra dai na da mota ƙira Toyota kuma shi ma ya ijiye nasa abin hawan. A yanzu sai dai ya shiga motar bas ta haya domin zuwa wurin aikin shi a abuja. Gashi nan kuma kana gani ma na kulle yanzu. Kaga yanzu dai ba zan iya hawan mashin daga nan ba. Takawa zan yi zuwa bakin kwalta. Dari biyu ne yanzu ce zan hau mashin komin rashin nisansa. Daga can zan hau mota naira ɗari bakwai. Ina sauka zan ɗauki drop zuwa wajen aiki naira ɗari biyar. to kaga ba zai yi ba kar dubi ni da nake ma aiki da gwamnati ina karban albashi gaskiya abun ya fi karfi na a nan dai ina tashar mota ce mai zuwa abuja daga tudun wadan karshe na kuma zan ta da malam ibb wadda ke yaron mota ko wai shin yaya harkokin nasu ke tafiya a yanzu daga dai masaka zuwa maraba 150 ne daga kuma maraba zuwa cikin sebega 500 ko mecece mafita ga talaka mai karamin karfi a najeriya tambayar kenan da dai wa masanin harkokin yau da kullum kuma ɗan kasuwa a Najeriya Alhaji Sani Ahmad Zangina. Iya abin da talaka yanzu yake amfana dama da shi da ya rage masa shine subsidy na gidan mai na fetur saboda haka nan yake samun subsidin magi na yake samun subsidin shinkafa da masara da duk wani abin da ka san talaka na mu'amala da shi na ci ko na sutura anan ne dama yake samun subsidy din bai da subsidy a harkar lafiya to dama wannan shi kaɗai ya rage kuma an cire shi yanzu. Yanzu dai babu wani tabbataccen farashin mai guda ɗaya a Najeriya. yayin da 'yan kasuwa suka fara cin karansu babu babbaka a fannin albarkatun na man fetur. Sai dai gwamnati na cewa ta cire tallafin ne domin zuba makudan kudaden da ake kashewa bangarorin ayyukan raya ƙasa kamar ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu. Amma tambayar da 'yan ƙasa ke yi ita ce, ko za a cika alkawari ganin irin yadda gwamnatoci suka sha yin burus da alkawuran da suke ɗauka a baya? Ahmad Wakili sashen hausa na bbc daga tudu gwadon karshe jihar nasarawa a najeriya To a gaishe da Ahmed wakili da wannan rahoto nasa yanzu kuma ga wannan sanarwar. Sashen Hausa na BBC ya buɗe gasar rubutattun gajeru kuma gagagun labarai ta mata zalla wato hikayata. Gasar wadda ita ce karo na takwas a jere za ta yi maraba da gajeru kuma ƙagaggun labarai da aka rubuta da dukkan ƙa'idojin harshen Hausa. Domin shiga gasar, za ki iya karanta cikakkun ƙa'idoji da dokar tsare sirrin bayananku a shafinmu na bbchausa.com. Za dai ku aiko da labarin naku da bai gaza kalmomi dubu ɗaya ba, sannan bai wuce kalmomi dubu ɗaya da ɗari biyar ba, ta tsarin Microsoft Word ko kuma PDF. tuni dai aka buɗe wannan gasa da misalin karfe 12 da minti ɗaya agogon gmt na ranar ɗaya ga watan yunin 2023 sannan kuma za a rufe gasar da misalin karfe 11 da minti 59 agogon gmt na ranar 20 ga watan agustan 2023 akwai kyautar kuɗi da shaidar karramawa ga waɗanda suka yi na ɗaya da na biyu da na uku kada dai a manta cewa gasar ta mata zalla ce kuma duk wadda za ta shiga gasar dole ne ta kai shekara sha takwas da haihuwa sannan kada shekarunta su wuce talatin da biyar da haihuwa. Za a sanar da waɗanda suka yi nasara a yayin bikin karramawa Abuja a watan Nuwamba. Sai ku garzaya shafinmu na bbchausa.com domin samun cikakken bayani dangane da yadda za a shiga gasar. Da fatan ba za ku bari a baku labari ba. To sai a ci gaba da kasancewa tare da mu. Kwamitin karta kwana na kwashe shara da na yashe magudanan ruwa da tsabtace tituna da gwamnatin Kano ta kafa Operation na zafa ya ce aikinsa ya yi nisa inda yake fatan nan da wani lokaci zai miƙa rahotonsa. Alhaji Haruna Ahmadu Zago shine shugaban kwamitin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya kafa kuma ya yi wa Zahra Dillawan ƙarin bayani. wato abin da yake faruwa ita ka share kano idan aka zuba ta kwan hudu biyar ba a je kanta ba a share ba waccan ma haka waccan ma haka sai ta taru amma kamar yadda muke yanzu akan hanya muna tafiya mun ganta sai mu tsaya mu kwashe idan su ma'aikatar ma'aikatar wato kula da muhalli environment da kuma su rabu za yi wannan ba za ta taba taruwa ai lokacin shi kansa rabin sakon kusan sharar ai ba ta taruwa amma yanzu ganin cewa kila gwamnati za ta tafi wacce mai tafiya ta bar sharar har ta accumulating wato har ta tare da yawa wanda dukkan titin da suke kano mafi yawa da suke lunguna shara ta cike su saboda yanzu ana kokari a share in aka share duk inda muka share yanzu ba na jin a cikin kashi ɗari akwai kashi goma waɗanda sharar wani akwai ta wasu ma sun da zuba a gurin wasu na ganin kamar rashin doka mai tsauri da za ta rika ladabtar da mutane wajen yi wa ko zuba shara a muhallin da ya dace shine ke kawo cikas sharar ke taruwa har tafi karfin waɗanda suke za su iya kwashe ta. Babu shakka shi ma iya taimakawa. ta shara kai kike tara kayan ka ya kamata a ce ko ka nemo mai kwashe maka ka inda ya kamata ya kai ko kuma kai kwashe ka inda ya kamata ka kai kuma ina kira ga gwamnati da sauran masu ruwa zaki akan cewa ita wannan doka ta wadda ake kira ta environment law act ya kamata lalle ta yi aiki aikin ta ba ba ne mai sauki amma kai wani zai ce kamar ku ne gwamnatin ba ni ne gwamna ba gwamna shi ne yake da iko ko ka ba shawara ya dauka ko ya dauka ko kana commissioner ko kana advisor ko kana wani elder a cikin gari haƙƙin gwamna ne in aka ba shi shawara ya dauka ko kai ya dauka saboda kuma mu aikin mu ba da shawara kuma ya danganta ga abin da aka hango masana suka hango da abubuwan da za yi kamar zuwa yaushe aka ba ku wannan aiki na kwashe dimbin sharar da ke Kano to a gaskiya zamu yi yayin mu sai mun gama kwashe wannan shara gaba ke da idan ma lokacin da aka bamu ya kare za mu nemi a kara mana domin mu tabbatar cewa mun wanda muka gani a shara mun kwashe ta wanda duk muka gani mun kace zai ita mu kwashe to in mun gama wannan sai mu